a wannan yammaci na ashirin da kuma ga wata ramadan dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar sha uku ga watan march dubu ɗaya dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne majalisi na ashirin da uku jerin majalisar da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya ba mu dacewa in ba manta ba a jiya na ashirin da biyu mun faro bayani a kan wannan ayar ta fasalasa min ba'adi sai lokaci halin alamar masu karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى يا قوم العباد الشيوعي su banu isra'ila yahudu da nasara ya rarraba su garuruwa min humus salihun akwai mutanen kirki wa min hum duna zalik akwai kuma waɗanda ba mutanen kirki ba ya jarrabe su da abubuwa na jin daɗi da kuma rashin jin daɗi bayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan su fa khalaqa min ba'dihim khalqan wani kurkita sai aka samu wasu mutane suka zo waɗanda su ba a a cikinsu wani kurkita ba sun gaji karanta taura shi ne mana wani kurkita ya aku suna araba halar adna suna karɓar rashawa saboda duniya suna karɓar rashawa suna canza fassara a taura ko kuma su ɓoye wani abu na taura ina fatan mun gani waya ƙuru na sayi gufaru lana idan suka an shi rashawar sai su ce ai za a gafarta mana amma wa in yi atihim aradun mitluhu ya akusu amma in suka ce Allah zai gafarta mana in sun samu wata ma rashawar ajiyar za su ƙara amsa. idan sun samu wata rashawar za su ƙara amsa ina fatan muna gani in sun samu wata rashawar sai su sake amsa a wannan ayar ta kunshi abubuwa da yawa kaga na farko daga cikin abubuwan da ayar ta kunsa shine mutum ya dinga ganin kawai duk zunubin da ya yi ma zai iya samun gafa wannan aƙida ce mara kyau aƙidar ta abun ke ne abun nahuwas ke cewa takassar mastafa ta min al-khataya na innaka balighu ga ghafura ka yi zunubai yadda kake so iyayenka saboda za ka haɗu da Allah ne yawan gafa idan ma ba ka zauna ka hore a duniya ba to ranar alkiyama za ka ga waɗanda suka aikata zunuban an zafar samu sai ka ga kai ma ina ma da ka yi amfani da damar ka. ina fatan mun gane kaga wannan wani aƙidar abin abun nan ce wannan akida ba ta da na ɗaya shi ba wannan bayanin da ake cewa in kai kaza kai kaza za a gafarta ma yana ƙarƙashin ikon Allah ya su ba dole bai izala idan kowa ya sani in ya aikata zunubai yana da tabbacin za a gafarta ma Allah ba ka da tashin hankali saboda ba wani zunubi a duniya an ba shirka ba da ba abin da za ka yi Allah ya gafarta ma babu shi amma shi za a gafarta maka shi tallan nan da muka yi ta azar da ra'asar da yi ta kafin nan da kuke muna da tabbas Allah zai hanka shi yasa Allah yana siffanta mu'minin shi wallazi na yi yu'tuna والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إن أنا إتاتكاش فسر وانا تجد سوني وأنت سنة أيضا على الخير أما سنة جنس الله بزي أن سادة جزيري سوداء عبد الله بن abdullahi bin umar yana da lakcin masu tsanani yana da lakcin masu tsananin biyayya ga suna lokacin amma yake cewa inda zai samu tabbacin Allah ya hanshi ibadar kaɗa to shi da ya ma shi an kai. saboda Allah ya ce inna ma ya taqabbalu Allahu min inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin inna ma ya taqabbalu Allahu Allah yana antani min al-muttaqina daga masu tsoron Allah wannan sai nuna cewa ba ka da tabbas in kana da tabbas an ka to ka san kana cikin masu tsoron Allah su su nan gurin suna yin ta'ata suna fatan samun gafa ina fatan mun gani waya ƙoro na tsayi gufaru lana sai ai za a gafarta mana wa in yi a cikin ma'arabin mislu ya akuzu in wata rashawar ta zo ita ma za ta wannan ayar za mu ƙara fahimtar matsalar mugayen mali wanda muna da su da yawa a cikin al'umma muna da mugayen malamai wanda za su ba ka fatawa daidai daidai abin da kake su ka ba su kuɗi in aka samu haka zai zama sun yi daidai da irin ruwa isra'ila wani ya zo ya kira ni yake ce min babansu ya mutu sarki ne mata goma sha biyu a wa na ce ya wa ya sarki ya ce a mata goma sha biyu ne rak ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan ajiye to yanzu ya mutu ana tunanin a 'ya'yan waye zai ci gari na ce kuma haka malama a ɗaura auren yake sosai ya ce a jerar ɗakunan su ma ce guda goma sha biyu ya je tafiyo su kan ya mutu amma sha biyun a jerar sun zauna sun zauna tare guda sha biyu kuma arewa ya ce to yanzu an zo rabon gado ne sai ake tunanin waye zai ci gari. ake rigima waye zai ci gado a cikinsu sai na ce kudin da ya bari ya kai biliyan ɗaya miliyan dubu ya ce ya kai sai na ce ta akwai malamin da kuka tambaya kafin yi sai ce akwai malamin da muka tambaya ya ce mana da aka aure ta biyar ta saki ta ɗaya ta shida ta saki ta biyu ta bakwai ta saki ta ta tabbas ta saki ta wallahi za ka ji kama almara da ya gama eh ya gama na ce to kai ba ba ka na wasu sai ce mutum shida ce da nawa ta sake shi kenan na a ah. abubuwa Allah an gaya maka ta goma ta ta ke ta saboda haka ni ce ma, maman ka ta nawa ce ta shida na ce mai "Shu da Allah eh, in zai yiwu ku je kotu mane ke don Allah mara ka taimaka ka ba na hamsin nan da a'a wai da Allah ma kai a ina ka samu waya ta yi <laughs> ba ai wala ina kallon fatoyin kasu na tv kawai gogulin ne na samu lambar ku ce to da Allah ka yi haƙuri idan kotu kawai a raba hukunci yayi yayi na ce a sai suka ga yanzu wannan fatawar da aka ba shi asalin molar kani ka gani asalin molanta ne saboda ta ina za a samu a ce wai wata mata ta saki wata kuma automatically ba automatically to akwai irin malamai irin waɗannan waɗanda suke da son zuciya hukuncin da suka bayan sun san kuskure an ɗan jima an yi shekaru wata rana na bi da wani dattijan malami daga wani gari sai ya ce cewa akwai mutumin da ya siyar da tumatirinsa na dubu ishirin sai zo ya tambaye shi ce nawa ne zakar da zai bayar sai ce ka dubu biyu an san yi shekaru amma dai duk da haka kuskure ne babba wajen kurakurai uku aka yi a ya ce ya ɗauki dubu ɗaya ya ba liman ɗari biyar ya ba kan liman ɗari biyar kawai sai na ɗaga kai sai na kalli malamin da yake da tije sai na ufar da kai sai ce mun ka san dalilin da ya sa muke yin wannan shine asali wannan tumatir ɗin dawa ce ko masara ya noma bai fitar mata da zakka ba sai ya siyar da ita sai zo ya zuba kuɗin ya noma tumatir to shi ne idan suka zo sai mu haɗa duka gaba ɗaya da wancan da wannan sai mu to yi na ga tunda ya riga ya cinye kuɗin ba buƙatar ma na mai bayani su a taƙaice akwai malaman da idan suka ba da tsakawa su su sun san kuskure ne saboda haka idan mutum zai ba da fatawa idan ya san irin haka ana samun mushkiloli da yawa 2011 lokacin da aka samu har da musulmai sun musulmi sun tsaya takara akwai malaman da ta dinga kawilin wasu nasoshin wannan jin malamin da ya zama wannan yari koyi da ya kudi da kara. hukunci ya uku da za ku samu a cikin wannan ayar ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه shine haramcin karɓar rashawa saboda Allah ya ce a rabi ukhas alayhim misaqul kitab Allah ya kuru ala Allahi illa al-haq wai ba an rike alƙawari da su ba cewa kar ta wata magana da Allah abin da yake gaskiya ba yi alƙawari da su ba rashawa haramci abin da ake nufi da rashawa shine ka ba da wani abu don ka aishi wani abin da baka cancance shi ba ko kuma ka ba da kuɗi a yi maka alfarma ko ka ba da kuɗi ga mutumin da yake da albashi a kan wannan aikin da ya maka Wani ce ake kira a shawa haka yanzu misali bayan ɗinka kana so ya wuce sai ka ba da kuɗi Wani su ne shi rashawa la'an Allah rashu wal mutush Allah ya lanci ne ba da rashawa da wanda aka ba akwai ruwaya da ta zuri da wasu malaman sarrauna nata shine wa ra'isha ra'ish shine wanda zai shiga tsakani ya zo ya ce to ko ga mafi agan shi zai sa hannu a wannan takarda saboda aka ce ka ɗauka ɗaya dubu biyar ko dubu goma sai a sa a ciki wannan shi ake kira a ra'ish rashawa kamar yadda muka faɗa ta haɗa da ma'aikacin ofis duk wani aiki wanda kake da albashi a kai to duk abin da ka ci a kan wannan albashin wanda in a kan wannan aikin wanda inda ba don kujerar ba ba za ka ci ba to ka ci kamar yanzu misali lokutan zaɓe suna karatowa mutane su je aiki a rumfunan zaɓe sai a matsayin ma'aikatan inec sai jam'iyyu su zo su muku hasashi wani haramun ko kuma irin ma'aikatan gwamnati manya waɗanda suke zuwa inspection a so musu abinci a so musu tsire su ci kafin su fara ne, shi ne wannan haram ne kuma rashawa ce shi yana da gaske irin abin da abokan manasar suke a tura ku accreditation in kun ji a kama muku hotel a ba ku abinci da sauransu wani shi ma da haramu annabi sallallahu a wa sallam ka'ida ya bayar ya ce man ista'malna ala amalin farazaqana rizqan fama da ba'da ka kuma wa gudu. duk wanda muka tashi aiki kuma muka sanya mai albashi akan wannan aikin to duk abin da ya ci bayan haka ya ci haram kuluwa ku kalla hadisin ibn al-lufiya ibn al-lufiya sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam aka aike shi an so zakka da ibn al-lufiya ya dawo sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan zakkar ku ce wannan kuma kyauta ce a kama sai anan sarkar ya ce ya daga hannu kafin nan ya daga hannu ya ce da yasa ba ka zauna a gidan babanka da babanka ka ga in za a baka ba ya ce duk wanda ya ci irin wannan kuɗin to ko da rago ne ko da saniya ce ya tsoro da tsara na ita saboda haka haramun ne ya zamanto cewa a ba wa mutum kyauta a kan aikinsa akwai mutane da yawa da ke ganin cewa misali ɗan sanda yana kan aikin shi ka zo cewa sai ka ɗauki wani abu ka ba shi a matsayin misali wannan shi ma rashawa ne kuma duk abin da aka haramta a shi to ba da shi ma haramun ta ina ya zama ba insani ba inda ɗan mazo kaɗan kwakwai rana a waje a ɗan mazo kaɗan da allah a ɗan ba na waje dama shi ɗan matsa ɗan muskuta ɗan masuna inda ba don wannan aikin na shi ba ai da ba kuma shi kuma yanzu daga cikin manyan hikimomin da suka sa aka haramta shine saboda duk wanda aka ba wa zai ɗaga masa kafa akwai karatu da muka yi wani malami zai ce yana so zai sha ne yana son ya sha ruwa ya ce da ya zaji ba ruwa ta ce imamu sai na da suka zo suka ce a yi shawara ya kamata a kawo ruwa da lemu a ajiye wa malaman saboda su dinga sha ce ma za a ba ta ya ce saboda suna da albashi a kan wannan aiki aka zo da sallah sai aka ce za a ɗan sayi ɗan kyaututtuka a basu shi ma nake da rahoton ajin haramun suka ce ta yaya insani ne sai insani ne akwai securities din da suke a waje talakawa ne a siya a sai musu wani sai ya fahimta da yawa mutane suna ganin cewa dole ne su baya amma ba dole ba ne da yawa wasu rashin wurin da muke bayarwa ba dole ba ne kuma in kasce ba za ka bayar ba abin da zai ba. tabbas in mutum ya shiga larura babu yadda zai yi ya halatta ya bada shi amma in dai bai shiga larura ba to haramun ne mutum ya bada rashawa saboda haka yana da wata amfani mutum ya kula da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin da ya tsoro daga ha to wuta ita ce ta fi dacewa shi so in je kana cin rashawa to sakamakon jikin kauta kana da rasta za a ba da admission sai an ba ka kuɗi wannan rashawa ce irin yadda mutanenmu da yawa suke mutum zai shiga ba ya so ya dinga zuwa sai su dinga raba abin da yake karɓa da yan aikinsa wannan da rashawa ce kuma wuta barna shi kuma Allah zai ɗebe maka albarka a rayuwarka ta inda baka fita ba kuma karka cewa shi yake ka bashi a ya kamata ka rike cewa wannan ka'idar ma ma أخذه كرم إقاره duk abin da haramun ne a baya to duk abin da yake amsa shi haram to ba da shi ma haram wadda wasu mafi sun karanta abin da yake ci haka wasu malaman suka karanta suka farka wadda wadatar su kai wani lalina ya ta'o lahira a cikin da ba a tsayin ga masu tsoron allah afala ta filuna yanzu ba za ku والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر إنا لا نضيع أجر المحسنين. يعني من الدليل التي تعرف القرآن مثاني saboda yana tiyantawa in aka kawo azabar da wasu za su sha saboda sun saba wa Allah sai a kawo rahama da jin daɗi na wasu da za su samu idan suka yi yaƙa Allah ya ce wallahi da yi masu da jirgika waɗanda suke riko da littafi suke riko da wannan littafin ina fatan mun gani suke riko da shi suke zun abin da ya tsinka littafin kattawa in mun yi amfani da rikin wani tukumomin nan har waɗanda suke yin riko da littafin alƙur'ani ko a famu salata kuma suka tsayar da sallah inna la ta musu, mu ba ma ba ma tozarta ladan waɗanda suke suka yi rufin gyara masu gyara ba ma tozarta ladan masu gyara in kuka kula za ku ga da yawa Allah zai ce aka tsaye da Allah baya cewa aka yi Allah to ni ta sallah ɗaya ke ta ce bayan ta ke. ɗayar da sallah ya ƙunshi abubuwan guda ɗaya ɗayar da sallah a zahiri da tsayar da talla a kama zariya shi shine mutum ya ruku da sujjada da sharuɗan talla ikama kuma shi shine mutum ya halarci abin da yake yi na tsalla saboda kowa ba abin da yake samu a ta sai abin da ya hankali ba abin da mutum yake samu a tsallar shi sai abin da ya hankalta a wanda zai sallah ba abin da zai samu sai ɗaya bisa goma akwai wanda ba abin da zai samu sai ɗaya bisa takwas wani rabi wani ɗaya bisa shida gwargwadon abin da ka hankalta gwargwadon abin da za ka samu na lada ina fata mutane saboda haka shi ka Allah ya ce yawan cewa fiye sana wa ake zaka Allah ya samu da shi wani zai ka kana cewa وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلمة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة فيه لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى يكيسا وإذن دخل الجبال كأنبتا لوكة دمك أبا جوتي فوق أكمل كأنه ذلة من الذلة نعم من الذلة جنجدي yaushe haka ta faru an karɓo daga sa'idu ɗan kisai daga abdullahi ɗan abbas lokacin da annan musa bayan ya ɗauki allunan nan ya fuskanta tare da su zuwa aure mukaddasa sai ya gaya musu abin da Allah ya umarni da shi a cikin attawa na ayyuka sai suka ƙi da su aiki da su to shi ne sai Allah ya ɗaga musu ya sa mala'iku suka ɗaga musu dutse ya zama dutsen yana kama su ina fatan mun gane saboda haka da dutsen ya zama to yana kama su sai Musa ya ce in dai ba ku da abin da yake ciki ba to za a ce hon kwanan kasa zai je hon shi saboda haka da suka garin da aka kawo su sai suka yi sujjada a rabin a gefen rabin su da hau ina fata mun gane sai Allah ya ɗage wasu hukuma ina fata mun gane sai Allah a wata hala ya ɗage musu ita hukuma da musu shi ne ma'anar wani zai ta kanar jama'a ko ka ambata lokacin da muka ɗaga musu ita sama su كانه ضلع كما الترمذي وظنوا انه واسع بهم سكن تتبع cewa aka ce musu hukuntu ma a tsaina ku ku rike wannan abin da maka ba ku wasu kuroma ku tuna abin da yake cikin shi tattakun da suka ga نعم وإذا أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وأورثنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله سبحانه وتعالى يكشوى وإذ أخذ ربك كأنبتا لوكتن أبنجك يركع من بني آدم daga yayin adam yin zuhuri yin ذريتهم من ظهورهم ذريتهم واشهد على مسلم bayan Allah ya halicci annaba Adam Allah ya dana ko kuma ya kaddara dukkan waɗanda za su za su fito daga cikin zuriya annaba Adam Allah ya fito da su duka daga bayan a adam da kuma bayan jami'in shi wa an hada mu ala kusa Allah ya shi da musu alansu bi kun ba ni ne ubangijin ku ba karu bara suka ce ne. Eh. kowa ya tabbatar da Allah shi ne Allah shi ne ubangiji tun tun tun tun daga farkon ina fatan mun gane kamar yadda wasu malaman suka faɗa lokacin da Allah ya halarci Adam ta yi shafa ba Adam da ka da dama sai zuriyar ta kafa sai Allah ya ce waɗanda ya aljanna ne kuma da aiki ya aljanna da su yi sannan ya sake shafa bayan shi sai wasu zuriyar suka fito sai ce wannan dan wata aka halicce su na halittu waɗannan da wuta kuma yin aikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda aka halice saboda aljanna sai yin aikin aljanna duk wanda aka halice saboda wata sai yin aikin wuta ina fatan muna ba. saboda haka ƙalubala shi gina sai ce mun shaida Allah ya ce an da kuma yau masu yawon ina kunna an hada za ta yi Allah ya muku haka ne saboda ka shi ne rana kiyama ku ce ku kun gafara daga wannan aw ta kulu inna ma ashaka aba'una ne kawai ko ku ce ai mutum ku mu zo ma iyayen mu sun yi shirka ko kunna zuriya ta ba ne. ko kuma zuriya ne da ka zo bayan a baki wurin kuna jima fa'ala min ya zo da suka yi ɓaci za ka halakar da mu saboda su akwai matsaloli waɗanda suke da alaƙa da wannan aya matsala ta farko ne a cikin ayar za mu fahimci cewa har 'ya'yan kafirai da suka mutu kafin su halaka su ɗan aljanna mana yanzu ɗan kirista ko ɗan tegar in dai kan ya da ya mutu ɗan aljanna saboda yau saboda a lokacin ya ce kullum mawulin yulatu ala al-fitra fa abawahu yuhawiyani aw yunsirani duk wani wanda ka gani to ana halittar da a kan musulunci ana haihuwa shi ne a kan musulunci saboda haka duk wanda bai balaga gaba, to yana nan a akan hukuncin musulmi yana nan a akan hukuncin musulmi ina fata mun gane a kan hukuncin musulmi ina fata mun fahimci wannan a yana da cikin abubuwan da za mu fahimta a cikin wannan ayar shi ne da ya ce shahidina malamai sun ce wannan mala'iku ne suka fara saboda haka da ya ce alastu bi rabbikum qalu ba suka ce tabbas mun yarda wani wannan shahidina din a gaban mala'iku a kai suka zama shaida saboda ka Allah ya yi alƙawari daga ‘ya'yan annaba Adam cewa za su bauta masa malami yake cewa daga ‘ya'yan bani adam aka yi alkawar ba da da bane shi kare su da ce min bani adam to kurkun da Allah shi ne Allah ya sa mu zama cikin masu وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات كما يتكلم حتى بيان الآيوي جل جل بيان ولعلهم يرجعون بأمامات mamaki su dawo su إذا وثقت tafarkin يكذبش واتلو ya واتلو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين نعم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون نعم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أنا سبحانه وتعالى يكتشون ووصلوا عليكم يا سيد محمد صلى الله عليه وسلم ككرت عمسه نبأ الذي آتينا وآياتنا لا بارو من دمك باش عيوني تلقى بك في عيوني wasu malaman kuma suka ce haka zalikar ilimin الشيطان تشعر إليه فكان sai ya في daga cikin وكذا haka yi ta zuwa yau amma idan ka koma tafsiran malamai da yawa suna cewa wani mutum ne sunan shi ba amu dan ba. sunansa kenan shi ba za mu ɗan ba'ura zamanin su ne da annabin musa an aike shi zuwa wajen sarkin madina da ya kira shi zuwa imani saboda ka sai ya ba shi kuɗi ya yankan mai ƙasa sai ya ba addinin ta ya bar sai ya bar addinin sa ya koma addinin sarki haka malaman tafsiri da yawa suka faɗa to shi ne ma'ana malami ne shi bar amfin a da suka fara amma da qur'ani da hadisi ba su fara sai zo shi ne ma'anar wasu alaihim ka karanta musu na ba'allabi a na waya ayatina labarin wanda muka ba shi a yurimu san talatsanin ha sai aka zare mai ilimin ya bar ayoyin ya yi wani waje ba a ba shaitan sai shi ɗan ya bi shi fakada na da zawina sai ya kasance daga cikin katattu wasu kuma suka ce shi mal'amuran ba'ura ɗin ya yi wa annabi musa mummunan addu'a kan ya shiga madinatul jabari sai aka amsa masa ya ci gaba da zama cikin imuwa sai annabi musa ya tambaya Allah ya ce wannan zirgi ne ya Allah har ka jarabe ni wannan za ka ce ban amini ya maka addu'a to shi ne ce ya Allah kamar da ni ma ka ji addu'a da ni ma ka ji tawa sai yau da Allah ke cire mani kuma na ɗin da yake da shi an ce yana da wani kuma azam a aram shi yana hangowa amma duka waɗannan isra'iliya ce, babu wani lafi yankakke da ya tabbatar da su in mun bi maganar al'allama abdurrahman sa'adi yana cewa ko da annan sun ya ce ba a tsarin isra'iliya ba a gaskata su amma dai duk da haka ba su tabbaci a ce saboda haka a taƙaita dai allah maɗaukacin sarki ya ce a karanta mana labarin wani wanda aka ba wa ayoyi ya fi tsara zuciyar shi allah ya ɗauki ilimin da ya ba shi sai ya zama daga cikin mafita sai Allah ya ce walau shi ina rawa ana biha inda a ce mutu to da mun ɗaukaka shi da ita wannan dan da shi da nan waɗannan ayoyi da kuma ilimin da muka ba shi walakin da ba akala da ila al'ar walakin da hu akala da ila al'ar amma shi ya fitar duniya ya karkata zuwa duniya wacce ba hawa kuma ya basar zuciyar shi kuma ta rubu kamar tsare kanta misalin da sai ya zama kamar misalin kare in ta amin amir alayhi yal'ad aw tatruku yal'ad idan ka kore shi zai dinga lallage yana zaro harshe in ma baka kore shi ba zai zaro harshe saboda haka shi ma ya zama kamar kare in ka mai wa'azi ba zai fi ba in ma ban samu wa a ba yana nan a ina fatan mun gane ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا wannan shine misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala faƙo su sai farfaka la'allahu ya tafakkaru da haka ka ba da wannan labari domin su zama sun tunani ina fatan mun gani cewa in mutum ya bata duk cikin da za a masa ba zai ba zai amfani shi ba sai a rasa yin kawai da zai da kaza wuri a yaki na misalin waɗanda suka ta ayoyin mu ya munana amma wa ya zai muna amma kawunan su suke ta, ina fatan muna gani wannan shi ne misalin malami wanda ya kusa da zuciya shi batan malami ya fi muni da yawa fiye da asalin jari to da shi malamin ya bata har wasu ma zai iya bata har wasu zai iya bata sabanin jari ila fatar ta ya zama iya shi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun yi hatta sa masa wani wannan misalin da aka yi yawon na a yi misalin mutum da kare saboda kare yana da cikin munanan yankobi a wannan ɓangaren saboda akwai abin da sai in ka yi mai kawo shi ne zai dinga yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba amma shi kare in ka kore shi zai yi lantarki da dinga zarowa shi in ma ba ka kore shi ba zai yi. to haka shi ma mutumin da Allah ya rubuta mai tsaka ko an mai wa'azi ko ba a mai wa'azi ba ba zai shiru ba سواء عليهم أعلمتهم إن الذين كفروا سواء عليهم ka yi musu wa'azi ko kar ka yi musu wa'azi ne ba za su imani shi ne kamar yadda muka maimaita a baya yana da kyau mai wa'azi ya dinga lura da wannan cewa fa in na ba'atin zikira ka yi wa'azi in wa'azi zai yi amfani to mutanen da ka zo wa'azi ba zai mutu amfani ba kawai fita ne من يهد الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فهو المهتدي هو الله يشريع تولد شيء شيء تولد bakai kada shirye da kanka wa man yudlil wanda Allah ya batar fa ulai hukun humul sune suka yi kara. Wa ma sa na daga na sanar da na ci gumi da iri aji ne za a yi tunanin imanin da ya daga na san Allah? In nan laminan haɗarin in ta jimatorofi ka, Lami Oyo, wana wujarar don kullum Aisha, a cika yara wani ƙasa baɗa ne, waɗanda kalmar uban kicin cewa su ba faɗa su yi mage ba su taɓa tasuwa su taɓa yin ina fatan mun gani Allah ya tabbata da yawa kan imani shi Sai ya daga cikin aktocin da nan sun sani yake buɗe magana da su ina alhamdulillah na kuma rukun wani ta'inu wani tsaron duk wani hukun illa da mishi ya kucina ta ya ce a majina sai ce man ya ajin lahu wa man yi Allah ya kama cikin wannan da za ta zama shi yi yi har zuwa ƙarshen rayuwa. ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم akwai mutane waɗanda mun halicce su saboda hannu. na halicce su da mun samu shi jahannama kuma waɗanda mutane suna da yawa haka nan kuma akwai aljihu su ma da yawa waɗanda kawai da shi makamashi jihar yau lahun ƙurubun layar fahu da jina suna da zuciya suna da zuciyoyi amma ba ta amfana da su ba ta hankarta da zuciyoyi walahu a'yun suna da idanuwa amma la yusiru da biha ba ta iya gani da idanuwa walahu azanun la yasmaru da biha kuma suna da kuma suna da kunwa amma ba sa ci wanda zai amfani da shi kula ita kala al'ani waɗannan kamar dabbobin nima ana kamar dabba ce ballukun abar zarama dabba da su saboda ita dabba dama an halicce ta ne don a ci kuma hawa kuma ana hawa kada idan mai gidansa ya kira ta idan mai makiyayi ya kira ta za ta su Allah ya ce da za ta nuna. waɗannan su ne ga kanannu Allah ya zama ya ce za mu tashi daga wani la'ira kuma mu ba. kafin mu ga amsa tambayoyi insha Allah ta hala gobe muna da raksha mai taken ka'idojin mu'amala da mutane wacce lakta ce wacce ta kunshi ka'idoji guda talatin da biyar waɗanda za su sa ba za su samu matsala da mutane waɗanda za su taimaka maka wajen rayuwa da mutane cikin annashuwa insha Allah ta'ala a lakta ce da za a yi wa mata kuma za a karanta ne daga cikin wannan littafin kuma kamar yadda muka yi sanarwa wa shekara muna fatan a samu waɗanda za su kai littafin rabawa waɗanda za a yi wa lakta saboda idan ana yin lantar su dinga dubawa kuma ko yanzu ma a da aka samu ya tsaye kwafi ashirin da biyar amma yi kwafi ashirin da biyar matan da suka zo nan wancan lantar sun fi mutum ɗari biyar su har yanzu ana da bukata in akwai wanda yake da dama da zai sayi littafin ya raba saboda matan da za su zo su dinga dubawa da kuma maza ma maza ma za su iya zuwa amma za tsaya a masallacin mata insha Allah ta'ala sai kuma jifin Allah ya sani shi kuma akwai lacca da za a yi wa maza ita kuma ta lacca shi ne wadatar zuci da hanyoyin samunta ita ma lacca ce da za a yi ƙarfe goma na safe zuwa abin da ya sauwaka kafin a zubar shi ma dai Kuma ba abu da take kamar yadda wancan katin an wajen guda hamsin zuwa saba'in da wasu bayan allah ta tafiya da masu biyar masu ashirin waɗanda aka raba aka raba waɗanda suka fara zuwa an yi listin waɗanda suka fara zuwa su aka rarrabawa da yanzu ma kofa abu da take gama da suleiman ga liman kowa za a iya samun su kuma a gan kuma za a iya nema za a iya yin magana waɗanda suke fatan a raba insha Allah ta'ala gobe za a yi kuma za a raba kafin a fara ka lallai ina ba da shawara in namijin ne yake da dama ya yi ƙoƙari ya zo gobe yau mutan taɓa wani abu kaɗan da na ciki a cikin kuɗin gobe kuma insha Allah za mu bari gwargwadon yadda Allah ya yi ta mana Allah ya ba kyanci idan na yi overtime da daddare maimakon karfe uku har dai akwai kudin ofis a hannuna zan iya cin abinci da shirar su ko tun da wasu ba da ba shi shi o ba ta yi yana cikin aikinka Na. Ba ya ciki amma asali kan da za a ɗauki aikin kayan da za ka yi haka ana yi na'am to in ba a biya ka ba wannan sai ka jira amma ba za ka ɗan wani kuɗi na daban da wanda suka ya amfani su ba haramu ita ba ta ne wannan ta ce Thank you. idan mutum ne mai abu in abin yana da daraja zai ci biya tsawon shekara guda zai ci biya tsawon shekara guda in da sami ya ci ba zai amfani da shi amma daga bayan mai ci ya dawo za a biya shi wannan shi ne ka'ida eh, ita an suna da suna da darajar ba. wannan shi ne ka'ida idan mutum ya ba wani kyauta ta hannun shi kuma bai kira ya nuna ya samu kyauta ba balle ma ya yi dukiya sai in ji ba na yi kuma da ya kamata sai eh, ba a yi mutum ya yawa amma ka yi don Allah ta kana tana abu na ƙarshe shi littafin da za a yi lantar shi gobe da kuma lantar jibi ana iya samun shi ma ga shi na a waje waɗanda suke so su kai kwatin za su ke samu a wajen ma ba dole sai sun samu ɗaya daga cikin mu ba to za ka ga ƙarshe akwai masu neman ƙarfi da yawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ya wa kowa bukatun ka kai Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari sai muna da ku a yau wata ko insha Allah assalamu alaikum